kamar yadda rahotanni ke nuna mutane da dama ne aka kashe baya kuma ga waɗanda aka raunata a wani sabon rikici da ya sake barkewa a yankin kashimbila da ke karamar hukumar takum a kudancin jihar taraba hakanan kuma waɗanda suka tsira da rayukansu sun fa bayyana cewa kawo yanzu akwai wasu mata da maharan suka yi awon gaba da su kuma ma ba a san halin da suke ciki ba tsakani ne na na fulani da sai suka juya abin suka shigo mana gari kuma sun zo sun ta kone kone sun kona masallatai gefen da da hausawa hausawa suke da mutum ta ta konawa ta mata da aka kame haka ta da su matan aure daya da wata budurwa guda daya wanda suka kame akwai kuma karamin yaro da eh, akwai wani yaro karami wanda shi ma an ya kone a cikin daki to kawo yanzu wani hali ake ciki a garin to yanzu dai ga munan dai muna nan jami'an tsaro dai gaskiya ba su isa nan gudun garin ba kan gasu nan dai eh. ita dai rundunar yan sandan jihar Taraban ta tabbatar da wannan sabon rikici inda kakakin rundunar ASP Joseph Kwaji ya bayyana cewa an tura karin jami'an tsaro inda suka hada da sojoji da kuma yan sandan kwantar da tazoma don maido da doka da oda eh yanzu muna da 'yan sanda da mobala duka a yanda nake magana da kai yanzu an samu zaman lafiya kora ya lafa. To amma yayin da kura yake lafa kan cewa akwai wasu mata da aka ce an yi awon gaba da su an abdokin nasu wani mataki ko ɗauka don. Eh wannan ba mu da labari tukuna amma ana kan bincike. Kawo yanzu dai ba a san adadin waɗanda aka kashe ba inda kuma gwamnatin jiha ta tura manyan jami'anta da suka fito daga yankin don shawo kan lamarin. Mr. Kefa Sule shi ne kakakin gwamnatin jihar. Gwamnati ba ta zo na ne kawai ba ta yin komai ba. Wanda suke gwamnati suna daga local government din that is sakum local government area kenan shi mai girma ya sa dukkan su sun koma gida kowa ya je shiga kauye kowa ya je shiga anguwa a je a tattaro mutane a yi musu magana to gwamnati kuma ina ji za a ɗauki wani mataki na kawo wasu selolin kaya agaji din a tura musu suma a takun din matakin sauron da aka ɗauka shine cewa an gaya ma ita kwamishina na polis a kara yan sanda kuma su um, sojoji ma kwamanda din a yi musu magana ya tara mutanensa a wancan gefe din to idan Allah ya yarda da mobilization da ake yi yanzu idan Allah ya yarda to ina son gaya maka cewa sokin ah, da aka samu a cikin wannan rikicin za ta zo na kuma ba za samu wani damuwa kuma ba. Yanzu haka da yankin kudancin jihar Taraba na fa cikin wani mawuyacin hali sakamakon harin sarika nokin da ake kaiwa cikin kwanakin nan lamarin da ake dangantawa da rikicin makiyaya da manoma. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.